Domin sama ma yaro abinci mai inganci, ana so da ya zo duniya a shayar da shi nonon uwa domin ya samu wannan wanda ake ce ma colostrum, wato nonon farko kenan wanda ke cike da sinadarin gina jiki. Shine mafi kyau ga jariri sabon haifuwa. To a yankin karkara idan yaro ya rasa mamarsa ya za a shayar da wannan jinjiri? Wannan kama wani al'amari ne na daban kuma mawuyaci amma a ƙauyuka ana amfani da nonon dabbobi za a iya amfani da nonon akuya na tunkiya har da na saniya amma fa sai an sarrafa shi wato ana so a tafasa shi har ya yanki. wannan wata hanya ce ta dafa nonon shanu ta hanyar ƙara mishi ruwa tunda nonon shanu ya yi wa cikin sharire nauyi wasu manyan ma idan kin lura idan suka sha nonon shanu yakan kaɗa musu ciki ko kuma ya sa su kumburi kenan akwai adadin ruwa da ake ƙarawa cikin nono domin cikin yaron ya iya ɗaukan shi dalilai sun fi kasuwa a ase dishes for Ya za a bada nonon ga yaron da koshiya cikin moda ko da bibaro? En fonction de l'âge de l'enfant, To ana lissafi ne da shekarun yaron don a bashi da koshiya ko da moɗa. Kenan in jariri ne sabon aihuwa sai a bashi da koshiya tunda ba za a iya kafa mishi moɗa ba. Har sai ya samu wajen wata uku ko uku da rabi sai a karkata moɗan a kafa mishi. Kenan wannan jinjiri da ke shan nonon dabba za iya ciya zai amfana da sinadaran garkuwar jiki. Yaron da aka baiwa wata madara wadda ba ta mahaifiyarsa ba, ba za a iya cewa an shayar da shi nono watsa goransa ba, tunda ba haka ba ne ba. Ba lalle ba ne ya samu sinadarin kina-shiki waɗanda yake bukata, balle ma waɗanda za su kare shi daga cututtuka. Kenan sai an kula ya samu dukkan alluran rigakafi. Kuma wajen haɗa mishi madaran ana sa a ƙara mata wasu sinadarai kamar sinadarin fer da na vitamin A. Muddin yaro ba nono uwa tsagoransa kawai yake sha ba, to dole sai an gama mishi shi da wasu sinadaran domin sama mishi ingantaccen abinci.